Jama'a barkan ku da warhaka, mu da sake saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya. na Binta S. Yaro, jagorar shirin. A cikin shirin namu na wannan mako wanda zai zama kashi na farko, wakilin Murya Amurka daga Abuja a Najeriya, Nasiru Adamu El Hikaya, ya aiko mana da hirarsu da Muktar Iliya Emedi, shugaban wata kungiya mai zaman kanta, Initiative for the Fight Against Drug Abuse and Enlightenment da ke faɗakar da jama'a don ilmantar da su akan illolin shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. bari mu ji yadda hirar tasu ta kasance. Sunana Muktar Iliya Emedi ni ne shugaban kungiyar Initiative for Fight Against Drug Abuse and, and Enlightenment. Wato, dai wata kungiya mai yaƙi da shan miyagun kwayoyi. Faɗakarwa ba, kungiya ce ke faɗakar da al'umma game da illolin shan miyagun kwayoyi ake ilmantar da su saboda hatsarinsu da ke cikin al'umma. Faɗa mana tun yaushe ne ne ka kafa wannan kungiya mai zaman kanta a wannan kungiya mun kafa ta wajen shekara uku da suka wuce mun kafa ta nan abuja a yanzu kungiyar tana da rassa a najeriya wajen jihohi goma sha uku jihohin na arewa ne ko har da kudancin najeriya a jihohin arewa ne saboda kasancewar wannan illar shan megen kwai ta fi karfi a arewacin najeriya hmm. so sai samu ka mai da hankalinmu a arewacin najeriya amma a yanzu mun fara tsallakawa kudanci da yammacin najeriya yawwa to muktar ba mu labarin yadda kuke gudanar da aikin ku zuwa yanzu wato waɗanne irin matakai kuke ɗauka wajen wayar da kan al'umma a waɗannan jihohi illar shan miyagun ƙwayoyi eh matakan da muka yi ɗauka mun farko da muka fona wuya sai muka gano ba yadda za a yi mu samu damar isar da saƙonmu na abin da muke so sai ta kafofin yaɗa labarai da na zamani da sauransu so mun taron mu na farko bacin mun yi taro a junan mu a kaduna a shekara ta 2016 mun tattauna mun ilmantar da mutanen da muke so mu aiki da su tukuna don shi harka illa shan miyagun kwayoyi kai dan ka za ka je ka faɗa kaɗin sai ka samu wani ilimi da wata ƙwarewa kafin ka tinkari wanda suke shan miyagun kwayoyin so mun yi wannan taro a kaduna sannan sai muka yi taro a kano wanda muka gaici duk gidajen rediyo na arewacin najeriya waɗansu mahadi na waje don irin gudunmu da suke bayarwa to mun shirya wannan taro kuma wannan taro ya nasara mun yi muna mun shirya wani kuma taron a niger state wato mina kenan shi ma sannan kuma muna yin taruka ƙanana ƙanana a jihohinmu kamar eh, plateau state muna taro na faɗakarwa irin waɗannan abubuwan to abin da za a yi la'akari da shi shine ka ce akwai wata kwarewa da ake bukata ta musamman wajen yin wannan yaki ta ina ake samun ilimin wannan kwarewar saboda a najeriya akwai hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ndlea wacce aka san ita ce take kula da irin waɗannan ayyuka a ta yadda ake samun wannan kwarewa akwai abin da muke kira volunteer da ambassadors idan muka same su muna kiran kwararru saboda shi harkar shan miyagun kwayoyi ya kasu ta bangare-bangare yadda ake harkar miyagun kwayoyi a jihar kaduna ba haka ake harkar miyagun kwayoyi a bauchi ba so duk inda ka je za ka yi kawo a kan shan miyagun kwayoyi ya danganta da yadda irin ake mu'amala da su a wannan jiha so muna samun ƙwararru daga, daga jami'a ne da waɗanda suka yi wannan harka suka daina sha suka tuba suna ba mu kamar lakca zan iya cewa muna gabatar da muna suna faɗa mana yadda abubuwan suke mu kuma muna ƙara ilmantar da mutanenmu don dole ne sai ka san duk yadda za ka san illa shan miliyan ƙwayoyi ba za ka santa ba sai ka samu wanda ya taɓa yi zai gaya maka shine zai gaya maka illan miyagun shan miyagun ƙwayoyi wato ana jin ƙwayoyi mm. ƙwayoyi mm. watakila wasu mm. eh, ba za su gane abin da ake nufi ba in an ce wannan kwaya ta farasitamol ma ai ƙwaya ce in an koma kwayar gero da dawa duka kwayoyi ne shin yi mana misali mana su waɗanne ne waɗannan nau'o'in ƙwayoyin da suke miyagu ne bai dace mutane suna amfani da su ba gaskiya duk wata ƙwayar magani anan ana magana ana magana ta magani wato wanda in kana da wata larura a cikin ko ta rashin lafiya wanda likita zai iya cewa ka sha don ka samu sauki ko ka samu lafiya to duk wata ƙwayar magani da ka sani ko wacce likitan zai baka za ta yi maka illa so yadda ake ana wuce ka'idar abin da likita ya faɗa ko kuma a yi amfani ta ba tare da likita ya ce ba to ita ce shan miyagun ƙwayoyi komai ko paracetamol in ka sha zai warke ma da ciwon kai amma in ka likita ya ce ka sha biyu ka ji ai kai wannan biyu ba za su ka sha hudu to ta zama cuta a gare ka wannan kenan sannan kuma akwai ƙwayoyi wanda daman can an yi su ne don wani abu wanda za su iya magance a jikin mutum amma sai mutane suka gano cewa in suka sashi da yawa yana sa su wata illa to sai suka koma shan su ba tare da likita ya gaya musu ba. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ni ce taku Binta Esiyaro da na haɗa shirin na kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon muna ɗauke da kashi na biyu.